To alhamdulillah gaskiya na farko zan ce ban taɓa ganin sa ma wato tun da ya hau mulki misalin shekara guda da yadda ya bayani a natse kamar wannan lokacin ba da alama ba shakka wannan da ya dan shirya babu irin hargitse wannan tasa ko rudu ko makamancin wannan gaskiya ya in ka gan shi wato a tsanake a hankali kuma ya faɗi duk abubuwan da yake so ya yi faɗa ko jawaban da yake so ya yi wa ƙasa gaba ɗaya. Akwai wasu 'yan majalisun jam'iyyar Democrat da suka ƙi wato da suka ƙi halartar jawabin na Trump suka yi masa bore. An taɓa samun wasu da suka taɓa yi wa shugaban Amurka haka ko a tarihi? A gaskiya a tarihin ƙasar nan na shekaru fiye da ɗari da hamsin da kafa ta. wannan zan ce ni dai a fahimta ta shine lokaci na farko da aka samu sabon shugaban ƙasa wanda bai wuce shekara ɗaya ba kuma shine lokaci na farko da zai yi wa ƙasa eh, jawabi da kuma duniya gaba ɗaya hmm. a matsayin wato amurka yadda take a ce har an sami wasu daga cikin 'yan majalisa you sun yi bore hmm. tsaya sun saurare shi babban da ma ina cikin magana ma akwai kamar yadda da na gani wani ko wani daga cikin dan majalisa ya fito ya yi ficewarsa wani baki ya abin nan da sauransu saboda gaskiya abubuwan da yake faɗa da alama bai masa daɗi ba. Hmm. Farfesa a jawabin Trump ya bayyana wasu nasarori ta fannin tattalin arziki da ya ce an samu. Shin Amurkawa na ganin bunƙasa tattalin arziki a ƙasa kuwa? ta wai eh, an ce da kare ana biki a gidan kwicin gani a kara. Mm. A gaskiya Amurkawa ba su ga wannan ba. Misali kamar yadda kai bayani cewa ya faɗa cewa wato akwai wato ƙasar nan yanzu eh, wato za a samo wa mutane kamar miliyan biyu da ɗigo hudu ayyuka wanda suke za su ba da kyakkyawan albashi. Trump ya yi magana kan batun haɗa kan Amurkawa a zaman tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Shin kana ganin zai iya yin amfani da abin da ya faɗa wajen haɗa kan Amurkawan nan gaba? To, wannan a gaskiya zai wuya. Saboda me? Idan ka duba wato tun da ran da aka rantsar da shugaba Trump. Hmm. In har izuwa yau, ni a tarihin ƙasar nan ban taɓa ganin shugaba wato wanda gwamnatin su take tambal ko ta yi tambal tambal ba irinsa ka tuna daga ran da aka fara da aka rantsar da shi daga ran nan mutane suka ringa tawaye ba ma mm. irin mata a ƙasar nan kuma ran da ya cika shekara guda a ran nan ma an yi tawaye a ƙasar nan mm. mata bangare bangare wato group group da yawa bari mu tsallaka wani batu kuma batun bakin haure trump ya yi kira ga a samar da sauyi ga tsarin shigowar baki na amurka kana ganin zai iya cimma wannan buri da ya daɗe yana magana a kai? Wato, a cikin abubuwan da ya faɗa, kafin ma an samu ka wannan tambaya ya akwai ya ce yana da priorities da yake da su to a cikin priorities ɗin nan kamar guda goma na lissafa wanda wannan a canji da yake so ya kawo na wato bakin haure da sauransu wato gaskiya ba na jin zai yi saboda dukkanin wato jam'iyyar jam'iyyar guda biyu democrat da republicans kowannensu ya ja daga daga wato yadda ya ba da shirin nasa da karshe trump ya yi magana kan barazanar da amurka ke fuskanta daga koriya ta arewa eh, ya kake ganin lafazin da ya amfani da shi idan aka kwatanta da wanda ya amfani da shi a zauren majalisar ɗinkin duniya na shekarar ta gabata ya yi kamar yadda ce maka wannan ya yi magana a natsayi ta shugaba tun da ya nuna zancen cewa wato wato sojojin ƙasar nan ya nemi musu albishir za a sake gina wato makamai na ƙara dangi iri-iri wanda yake duk wata ƙasa da ta yi barazana ko ta nemi ta ƙalubalanci amerika wato za ta ɗanɗana kudatta. farfesa yusuf alhassan kenan na jihar missouri farfesa mun gode kwarai da gaske. masha allah